ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير na Allah shi ne kaɗai mulkin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin tsakaninsu halittarsa ce tsarinsa ne kuma Allah mai iko ne akan komai